Demokradiyya a yau. Cikin shirin rundunar 'yan sanda ta Najeriya ta kare 'yan ƙasa ce ko kuma masu mulki. abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu masu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Masu sharhi suna danganta yadda hukumomin tsaro a ƙasashe masu tasowa suke aiki bisa irin reno da suka samu tun fil azal, domin babu hali gada ta yi tsalle ‘ya'yanta kuma su yi rarrafe. Ana zargin hukumomin tsaro zamanin mulkin mallaka a zaman waɗanda Bature ya kafa domin ya kare shi daga waɗanda yake wa mulkin mallaka. To, ko bayan samun ‘yanci da taɓarɓarewar tsarin gwamnati al'amarin sai ya ƙara ta'azzara. Yanzu idan magana ta haɗa ka da ɗan siyasa a gwamnati yake ko jam'iyya mai mulki ko kuma dai mai kuɗi, ta yadda ake kallon tsarin talaka ne zai kwana hannu komin gaskiyarsa. Yanzu haka da muke magana wani ɗan gwagwarmaya Ibrahim Garba Wala da aka fi sani da IG Wala wadda rahotanni a kafofin yaɗa labarai da dandalin sada zumunta suka ce yana fasa kwai kan cuwacuwar da yake zargin suna aukuwa hukumar aikin haji ta Najeriya yana hannun 'yan sanda fiye da mako ɗaya. kan ƙara da shugaban hukumar alhazan Abdullahi Muktar ya kai gaban kotu da kuma ga rundunar 'yan sandan ta Najeriya. Ga shimfidar da Sale Shehu Ashaka ya haɗa mana. Mako biyu kenan tun tsare mai da'awar gwagwarmaya da cin hanci da rashawa aiji wala da 'yan sanda suka yi ba a sako shi ko gurfanar da shi gaban kotu ba. Binciken da na gudanar ya nuna mun ba a gurfanar da wala a gaban kotu ba, inda yake zaman jiran kammala bincike a hannun 'yan sanda. Tun farko shugaban hukumar alhazan Najeriya Abdullahi Muktar ya kai karar aijiwala gaban babbar kotun tarayya da zargin ɓata masa suna da neman diyar naira miliyan ɗari. Hakan dai baya rasa nasaba da yadda Walan ya wallafa a shafinsa na Facebook da zargin Muktar da badakala a hukumar alhazan. Rahotanni sun bayyana cewa za a ci gaba da wannan shari'a a watan gobe. Game da wannan shi ma sabon caji da shi ma ya shafi korafi daga hukumar alhazai na satar wasu muhimman takardu da Wala ya wallafa a shafinsa. Lauyan Wala barista Baba Isa ya buƙaci a sako shi don ikirarin ba shi da laifi. If IG Wala has committed any crime, why is the police not charging him to court for close to two weeks now? They have locked him up and they are refusing to take him to court. Why are they doing that? Give us the court order you claim to have. We can't get it. Muna so a sako shi ko a gurbanar da shi a gaban kotu. 'Yan sanda ba su nuna mana takardar izinin ci gaba da tsare shi ba, in ji barista Isa. Ga abin da IG Wale ya faɗa a zanga-zangar ƙarshe gabanin awon gaba da shi. Muka samu ƙwarin gwiwa mu fito mu kira cewa waɗanda suke sace kuɗaɗen nan a je maza a yi musu diran mikiya EFCC ita za ta musu diran mikiya ta tattara su a je a kai su inda ya kamata. Wannan shine ƙoƙarin da muke. Yau saboda mun buɗe baki mun ce ana cin kuɗin al'umma a Hajj Commission aka tattara wai aka ce an kai mu kotu. Idan lahira za a kai mu a kai mu. mu wannan haka muke so ka taba ganin likita da yake tiyata yana tsoron jini muna tsoron kotu ko kuma police station saboda wai mun ce wani ya ci kuɗi ko ya yi sata wai a kai mu kotu dan Allah a kai mu majalisar ɗinkin duniya a shirye muke rashin gaskiya yana da alaka da iya kuɗinka da ƙarfinka a Najeriya mun sani kana nufin idan ban da kuɗi ana iya sai da hukunci a wulakanta ne da in zauna ina yawo barayi suna yawo gara a kai ni kurkuku in je in kwanta da sunan ban da gaskiya na amince Yunkurina na na magana da kakakin 'yan sandan Najeriya Moshi Jimo zuwa haɗa wannan rahoto ya ci tura. Na tambayi ɗaya daga cikin manyan lauyoyi a Najeriya Hassan Liman shin doka ta bai wa 'yan sanda izinin riƙe wadda ake zargi da laifi har sai illa ma sha Allahu ne? Wani sabo a nan za mu koma tsarin mulkin Najeriya. Hmm. Kashi na talatin da biyar na tsarin mulkin Najeriya da aka masa gyare-gyare. ya ce in aka kai karar mutum a gun 'yan sanda ko jami'an tsaro ana tuhumansa da cewa ya aikata laifi ko 'yan sanda suna da dama su ajiye shi na ɗan ƙaramin lokaci kar ya wuce awa ashirin da hudu ko kwana biyu a ƙarƙashin kashi na talatin da biyar ƙaramin kashi na hudu na tsarin mulkin najeriya to in aka yauce wannan to ya zama na an yi wani abin da ya saba wa doka ko aka yi abin da bai kamata ba amma in koma baya cikin tambayanka hmm. in aran da ya yi da farko na neman diya ne to babu abin da ya hana shi ya kai kara a gudun sanda ce ina tuhuman wani da aikata laifi don ya ɓata min suna a nan irin abin da za a nema a masa shi ne a kai shi wannan ɗin gaban kotu cikin kwana biyu ko kwana ɗaya daga ranar da aka saba shi wato kada wuce awa ashirin da hudu. Hmm. Kada wuce awa ashirin da hudu ko awa arba'in da takwas hmm. a ƙarƙashin kashi na talatin da biyar ƙaramin kashi na hudu. Um. Amma ajiye shi da aka yi har ya wuce wannan dogon lokacin an samu ba daidai da inda tsarin mulkin To, Ajiya Saliman zan nima zan nemi ƙarin bayani daga gare ka. Shin kana nufin idan shugaban hukumar alhazai ya shigar da ƙara gaban kotu na an ɓata masa suna? yayin da wannan shari'a take tafiya kuma yana da zarafi ya sake kai ƙara gaban 'yan sanda me yake nema? Shari'a kashe biyu ne, Haji Sabo. To. Shari'a abin da muke ce masa zargi na ɓata suna. Hmm. Mutum yana da zaɓi kashe biyu. Yana iya shigar da ƙara a gaban kotu, wata abin da muke ce masa civil case ko shari'a ta neman haƙƙi ko hmm. ta neman biya. Hmm. wato ba shari'a ce ta ta tuhuma cewa an aikata laifi ba. Hmm. A an ɓata masa sura ne, ɓata masa sunan nan da ya faru ya zubar masa da mutunci ko ya wani abu. Zai ce to ina neman biya kamar yadda ka faɗa. Hmm. Zai iya yin haka. To sai shi yana nan kuma sai ce kai ni gansu ba. Ya kamata abin da aka yi maɗin nan ya ɓata min suna tun daga doka na tuhuma na laifuffuka da hukunci ya ce za a iya hukunta wannan ko a masa tara ko a masa ɗauri to na sake koma zai yan sanda na yi kara to a nan babu wani abin da ya hana shi ko ya karo da doka da zai iya kai wannan kara wannan shari'a ce yan sanda za su bincike in suka yi bincike in sun tabbatar ya aikata laifin da ya kai a kai shi gaban kotun dole su ban kotu har ta To Hajja san mm, a matsayin ka na dan kasa kamar yadda kuma jami'in kotu ta yaya wannan irin wannan matakai ke dada rusa martabar dan sanda a gaban dan kasa. Tun da ha yanzu yadda yadda dan sanda ke Najeriya yana nan ana kallon sa kamar yadda ake zamanin mulkin mallaka jami'an 'yan sanda ko hukumomin tsaro suna nan ne domin su kare tura mulkin mallaka a kan 'yan ƙasa wadda za su yi musu bore kuma shekaru kusan 60 da samun 'yancin kai har yanzu ana kallon jami'an 'yan sanda ko kuma hukumomin 'yan sanda a zaman masu kare masu mulki amma ba hakkin wadda bai da ƙarfi ba. To a sabo wannan abu ne da ta shafi al'amari ta ƙasar gaba ɗaya. Shin abin da za mu tambaye kanmu waɗanda suke ɓata wa 'yan sanda suna domin ba duka 'yan sandan ne hajji sahabu suke aikata irin wannan karya doka ba. Hajji Hassan. da suke suna bin doka. Eh, Amma abin da ya kamata su yi Hajji Hassan aka ce wannan umarni na kama IG wala an yi shi ne bisa umarnin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya. To idan Sufeto Janar na 'yan sanda zai taka doka, me za kuma sauran za su yi? a mai na ce hadi sabo inda cewa ana tuhumun shi shi shi shi shi shi da kai magana cewa ya aikata ne gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne shi inspector general na 'yan sandan najeriya wata illa zai ce yana ya yi amfani da ikonsa ko power da yake da a ƙarƙashin kashi na ashirin da hudu da na ashirin da biyar amma don an kama an ajiye shi don shi inspector general ne ya ce a kama mutum ajiye shi dokan kasa wato constitution tsarin mulkin najeriya yana sama da kowa a ƙasar nan ko shugaban ƙasa ne ko mataimakin shugaban ƙasa ko inspector general police ne ko wai ai dokan ne in ba don tsarin mulkin ba ai ba wanda zai ce yana da dama ya abin da ya ga dama tsarin mulkin ne yana nan ya ce da abin da wani zai yi in kana da fawa ga iyakacin fawon ka in kai ya fara daga nan ya tsaya can to saboda haka nan ba daidai ba ne a ce don inspector general na yan sanda in gaskiya ne shi ne ba da irin wannan umarnin a ce don ya ce a kama mutum a ajiye shi ya wuce lokacin da bai dace ba in aka yi haka in an tabbatar da haka to ya yi abin da ya saba ma kashi na talatin da biyar na tsarin mulkin najeriya wanda in mutum ya nemi biya a gaban kotu za a duk masa karinsa kuma a bashi Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan, sai kuma makon sama da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Sale Shehu Ashaka da lauya Hassan Liman da kuma Cibahiru Dodo ne da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.